na takwas ko tazlifu muhsana kada ku yi kazafi wa kamammiyar mace sannan kuma wala tuwallul firara kada ku jininci me kada ku juya ku gudu yawmal zahab ranar me yaki wa alaikum khasatan ina umurtan ku ko kuma a keɓe kaga abu tara ɗin kenan ya gama musu wa alaikum ko kuma ina umurtan ku khasatan a keɓe ayyu al-yahud ku yahudawa Allah ta tadu fi sabti kada ku wuce gona da iri a asabar mana kada ku kama kifi a ranar asabar ala sai ta ya yadai sai suka sumbaci hannayen annabi wa rijlai da kafafuwarsa fa qala sai suka ce na shahadu annaka wa wayna yahudawa bi da suka masa tambayoyin suka ce mun shaida kai annabi ne ala sai ce fa ma yamna hukum? an tattabi'uni sai annabi ya ce to me zai hana ku ku bi ni in kun shaida ne annabi ne qalu sai suka ce inna daud lalle annabi dawud da'a rabbahu ya roki ubangijinsa Allah ya zala min zurriyatihi nabiyun yani Allah yanqati min zurriyatihi nabiyun kada annabi yanke a zurriyarsa shi annabi dauda wa ina na kafu muna tsoro in tabi ina ka in mun bi ka an tabtula nan yahud kada yahuda su ne su kashe mu to jama'a idan muka kalli wannan hadisin ba ne qur'ani da misali idan muka dubi wannan hadisin ya nuna mana cewa yahudawa wasu yahudawa biyu sun zo sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me tambayar su akan ayoyi guda nawa guda tara da Allah ta walaka da ataina Musa tis'a ayatin bayyinat ayoyi tara da Allah ya baiwa annabi Musa su sun zo su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi akai an gane ko amma idan muka duba abubuwan da annabi ya irga din kamar bai yi kama da ayoyi taran ba to ana annabi ya ce musu na farko kada su yi shirka na biyu kada su yi sata na uku kada su yi zina na hudu kada su kashe rai na biyar kada su uh, azale fi wa barrantacce a kashe shi na shida kada su yi sihiri na bakwai kada su ci kudin ruwa na takwas kada su yi kazafi wa kamammu na tara kada su kudu daga wurin mai yaƙi to ba shi na abin da ne ya kawo guda tara ba to amma jama'a wayannan ayoyi guda tara da Allah ya bai wa annabi Musa a asalinsu wanda ana aka irga wannan wuta ne kunna mana cikin kunna mana na'ura asalin waɗanda a nan su aka irga ɗin ko ba ka ba waɗanda a nan su aka irga ɗin ba su ne ayoyi tara da Allah maɗaukacin sarki ya baiwa annabi Musa laifin salam ba ko kai mana wani domin ayoyi tara da Allah bai wa annabi Musa alaihi salam na farko akwai al'asa me al'asa sanda an gane ko sannan kuma na biyu akwai aliyu hannu kaga sanda iya jifa yana zama maciji na biyu hannu iya sa hannun hannunsa hammata ya cire yana haske sai na uku wa tsofan ruwan tsofan da Allah ya irga a tsofan cikin abubuwan da ya baiwa annabi Musa na hudu akwai aljarat fari wal da Allah ya jarabi mabiyansa da fari sana na biyar wal kamla wal kamlu ko wal kummalu kwarfata sana na shida wadda fade kwadi na bakwai wadama da jini sana na takwas wasu nuna shekaru na fari sai kuma na tara wa minal minar samarat da tawayar amfanin gona wannan jama'a sune ƙur'ani ya irga a cikin ayoyi tara da Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam to amma kaga wanda hadisi ne ya irga ba su ne ba to yaya za a hada to kawai magana mafi inganci hadisi yana da tsawo wannan ya a tabbace sun tambayi annabi Musa alaihi salam wani ayoyi ne guda tara Allah ya ba wa annabinsa e, Musa sai annabi irga musu waɗannan guda tara na alkur'ani shi da kama daga sanda hannu tufan fara kwarkwata kwaɗe jini da kuma annoba da kuma tawayar amfanin gona an gane ko amma da annabi ya gama gaya musu wannan sai annabi ya sake musu nasiha su kiyaye waɗannan abubuwa guda tara shi na wannan hadisi ina fata an gane sai da ya irga musu waɗannan abu ayoyi tara sai musu nasiha su guji shirka sata zina kisan kai da sauransu a wannan hadisi amma abin sa a hadisin nan bai irga maka waɗannan ayoyi guda tara ba sun mai ruwa yana ganin sun shahara a cikin alkur'ani wanda ba sai ya maka bayani ba abin da ya rage mana hadisin nan su yahudawan bayan annabi ya gaya musu ayoyi tara kuma ya musu wa'azi su wayanda yahuda guda biyu suka ce to sai annabi sai suka ce kai lalle magana da ta faɗa gaskiya ne an gane ko na shaɗu annaka na biyu mun shaida kai waye kai annabi sai annabi ya to in kun shaida ne annabi ne fa ma yamna'ukum an ni me zai hana ku bi ku yi imani da ni sai suka ce masa sun faɗi abubuwa guda biyu abu na farko suka ce inna daud da'a rabbahu Allah ya zala min zuriyatihi nabiyun annabi dauda ya roki ubangiji kada a zuriyarsa wani annabi ya yanke to ka kai ba ka cikin zurriyar annabi dawuda mu ko muna bin wasiyar waye annabi dawud sai na biyu suka ce wa inna na kafu in ina ka an nan yahud muna tsoron kada mu bi ka kuma yan uwanmu yahudawa su kashe mu to jama'a a cikin wannan maganganu da suka faɗa guda biyu za mu iya na biyu din yana da ƙarfi tabbas za su ce suna tsoron in sun bi annabi sallallahu alaihi wasallama yahudawa yan wasu za su kashe su za mu yi mu yarda tunda yahudawa sun kashe annabawa ballantana mabiya annabawa don Allah ta zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairi haqq kuma akwai zalika bi annahum kanu yafuruna bi ayati llah wa yaqtuluna al-anbiya ko al-anbiya bi ghairi haqq akwai bi ghairi haqq akwai bi ghairi al-haqq zalika bima asaw kanu ya'tadu aw kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wafafarikan kazzabu wa yabtulun a wani wuri kenan za mu iya mu yarda tabbas gaskiyarsu ne in sun imani yan wasu yahuda za su kashe su amma sai dai hujjarsu na farko cewa annabi dawuda alaihi salam ya ce ya roƙi allah annabi ba zai yanke a zuriyarsa ba kamar suna nuna duk annabin da ya fito in ba a zuriyar annabi dawuda ba ƙarya ne shi ba annabi ba don annabi da wanda ya ne Allah kada annabi ya yanke abe a zuriyarsa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baya cikin zuriyar annabi Dawud to wannan ikrarin nasu na akwai dubiya dubiya da yake ciki ko kace ce iftira'ul mahdun ala Dawud sun kirkiri karya ne tsantsa ka annabi Dawud annabi Dawud alaihi salam bai gaya musu cewa annabi ba zai yanke a zuriyarsa ba ƙarya ne bai gaya musu ba domin Abin da aka samu a harshen annabi dawud wanda aka ruwaito shi a cikin attaura na annabi musa da zabura na annabi dawud da kansa wa atai na dawud da zabura sakon da aka samu a zaburar annabi dawud kuma aka ruwaito shi a attaurar annabi waye yawwa eh, an samu an samu ka a taura ko an samu a zabura ba'du muhammadin sallallahu alaihi wasallam da a taura da zabura kowanne yi bayani za a turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu khatamun nabiyina a taura da zabura an ce shine cikamakin annabawa kuma an ji wa annahu yansikhu bihil adyan idan Allah ya turo wannan annabin zai shafe duk addinan duniya an gane ko saboda haka yaya za a ce wani annabi dawud ya ce wani annabi da zai zo duka zuriya ta ne sake da wannan karya ne to annabi dauda ya nuna musu annabi karshen zamani zai zo kuma da ya ce ta bane kuma in an ce maganar gaskiya ne to a je gaskiya ne idan annabi dauda ya ce annabin bayana annabta ba zai gushe ba a zurriya ta a duniya tashi a je ma maganar yahuda wannan gaskiya ne to akwai ihtimali da amsar da za a baya har yau din ayi annabta bai yanke zurriyar annabi dawud ba kun san dalili kun san dalili yanzu wani annabi ne zai sake zuwa kafin tashin alƙiyama annabi isa to annabi isa alaihi salam zuriyar annabi dawud ne to kaga ya ci zamaninsa ya mutu yanzu ya mutu ba bal wa fa'ahu sannan kuma zai zo ƙarshen duniya zai kashe dujjal kaza to kaga har yanzu akwai annabta a zuriyar annabi Dawud din alaihi salam ba tare da ya tunkuɗe annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ce annabi isa annabi halla ne ko memba ne cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun fahimci da muka warware wannan masalolin saboda haka wayan abubuwa tara da ya tirza a wannan hadisin ba su ne tis'a ayatin sun ba sannan kuma da awarsu ga abinda annabi dauda ya faɗa ga amsa da muka bayar sannan kuma sai dai su fake da in su yi imani za a kashe su ɗin kawai mun gaba da masu aloli to me dalilin da ya sa turmus ya kawo na imam turmuzi ya kawo wani hadisin ne a babu ma ja bi qiblatil yadi war rijl babin shin ana iya sumbatar hannun mutum ana iya sumbatar kafar mutum don da aka ce da annabi ya ba su amsa din take fa qabbalu yadayn wa rijlayhi sai suka kama yahuda suka kama hannaye annabi da kafafunsa suka sumbace shi duk da wannan hadisin za'ifi ne ma'ana shine dalilin kawo hadisin imam turmusi ma'ana kana iya sumbatar mutum idan ya burge ka duk da malamai sun sabani shin me matsayin ka sumbace hannun mutum dan uwanka an gane ko namiji sumbace hannun namiji ko mace ta sumbace hannun mace yar uwarsa ibn basfal yace ayi sabani akai imam malik ya musanta yace bai halatta don wani ya burge ka aka sumbaci hannunsa ba an gane ko wasu malamai kuma sun ce ya halatta wai da suka ce ya halatta ko da wannan hadisi ya zama za'ifi sun kafa hujja da hadisi abdullahi dan umar lokacin da su abdullahi dan umar suka dawo daga yaƙi sun gudu daga wurin yaƙi sai suka cewa sai suka annabi na halal fararuna mun gudu ya rasulullah mun gudu aure yaki sai annabi ya ce la bal antum alkararuna ko dai masu komawa ne ba gudu kai ba kun ja bayan ku sake daukar shiri sai ya ce fa qabilna yadahu sai muka sumbaci hannunsa to kaga shine muhallin shayi na nan imamu mu zai ce babu ma za fi marhaban bayan bayanin da zo game da halacin cewa maraba marhaba imam turmus ya ce a dasana isabin musa al'ansari ala dasana ma'an ala dasana malik an abin nazar an ba murra maula ummi hani binti abi tsalin akbarahu an na wusa mai umma hani ta kolo umma hani ta ce zahabtu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ta wajen annabi amal shekarar da aka ci maka da yaki fa wajadtuhu ummu halim ce sai na tarar da annabi yaghtasul yana ne yana wanka wa fatima tasturuhu fatima ta zuba ta ta samu wani zani ta daura ta tare don kada in mutum ya shigo gidan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala qala sai ummu ta da sallamtu sai nayi sallama fa qala sai annabi ya wace ce wannan qultu sai nace ana ummu ni ummu ce fa qala sai annabi ya ce marhaban bi ummi hali maraba da ummu anan wannan hadisin ya ba mu darussa darussa darasin farko halaccin cewa maraba kaga na da ce marhaban kaga lale marhabin wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ko na biyu ya wace ta ummu hani tukuna ummu yar abu talib yayar sayyidina ali bin abi talib manzo Allah ya taba neman ta da aure amma Allah bai kaddara ba wannan hadisin ya nuna akwai halacci ko kuma sassauci in kana ban daki ba fitsari ko bayan gida kake ba ba kashi ko fitsari ba aka yi sallama kana iya tambayar wane ne ah, ina ba ta gane kana wanka kai ji ga gidanka ai ya hada ka ce wane ne don kada wani mugu mutum ya shigo masa gida amma idan mutum yana baulin ko ba gida an hana shi magana don da ce za ta qawwadar rajulani ko ma gaba falyatawarra kuma wahidin ya falyatawarra kullu wahidin kuma an sahibihi wala haddasa fa inna allaha yamqutu ala zalik idan mutane biyu suna bayan gida kowa ya koya wa uwansa kada su yi hira don Allah yana bakin ciki yana fushi da haka an gane ko amma na gane annabi wanka yake sai ce wace ce sai ta ce ummu hani kuma ya halatta a bayan gida ka ce marhaban maraba amma bai halatta da ce assalamu alaikum a bayan gida ba bai halatta da ce wa alaikum assalam ba don assalam ismu min asma'illahi husna suna ne daga suna Allah huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam an gane ko to kaga su kiran suna Allah a ban kuwa babu kyau amma ga marhaban kaga wannan kawai lalai marhabin ne ba suna Allah ba na gaba haddasa abdu bin humaid wa ghayru wa yaqalu haddasa musa bin mas'ud abu hudayfa an sufyan an abi ishaq an mus'ab bin sa'd an ikrima bin abi an samu hadisi nan daga ikrima dan abi ibn isha al makhzumi sahabi ne ya rasu ya musulunta lokacin fatu makka musulunci sa yayi kyau yayi shahada a sham a zamanin khalifatin na bakar da a akan magana mafi inganci kaga yukhrijul hayya min al-mayt kenan dan Abu Jahl shine Ikrima ibn Abi Jahl kaji sa ya rawaito hadisin jama'a qala ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaya min yawma jitu ranar da nazo masa na musulunta annabi ce marhaban birrakibil muhajir maraba da mahayin abun hawa kuma wanda ya hijira kitabul adabi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ba'da bismillahir rahmanir rahim littafin ladabi daga manzo Allah tarbiya yanzu jama'a za baka eh, tarbiya na zaman ka kai daya zaman ka da al'umma babun ma jaa fi tashmitil adis بعد بيان اللي يزوج من من حج الشاوى حدثنا حلال قال حدثنا أبو الأخوص أنا أبي إسحاق أنا الحارث أنا علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف إن زلت ونادي أزوم كرن سادة ألبي السنن ابن ماجه manzo Allah ya ce ga musulmi akan musulmi dan wansa sittun yani sittu huquqin yana da haƙoƙi shida bil ma'ruf wanda sananne ne kowa a matakin a matsayinsa na mai naziri a ilimin addini ya san musulmi dan uwanka yana da haƙƙi akan har guda shi na farko yusallimu alaihi zalika yahu kai masa sallama in ka hadu da shi karkace kai ba za ka yi masa sallama ba don tafiyar ku ba ɗaya ba musulmi dan uwan musulmi ne duk inda ka ga musulmi dan uwanka dariƙar ku ɗaya ba ɗaya ba ƙungiyar ku ɗaya ba ɗaya ba assalamu alaikum ka gaya da in ya gaya maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah haƙƙin musulmi a kan musulmi sallam na ɗaya saboda haka in ba ka matsuwa jama'ar unguwar ku sallama ka zo wucewa kawai kamar ban zan su ba in su yi maka ma kamar to wannan ba ga sauke haƙƙin musulmi akan musulmi ba sai na biyu wa za idza ahu ya kira shi ya amsa masa in ya kira shi Mana in ya kira shi ga abin da ba sabon Allah ba ya gayyace ka ga wata walima na ya yi aure ya samu ƙarin mukami ko ba haka ba ya samu ka amsa ya kira ka ka agaza masa ko ba haka ba ɓarawo ya shiga gidansa ya nemi agajin ka kuma kana da abin da za ka agaza to ka amsa masa wa yushammithu idza afasa shine dalilin kawo hadisin tashmitul adis ya gaishe shi da ya hada ya ce tashmit jama'a gaisuwa ne amma na na taya murna shine tashmit gaisuwa ne na taya murna kamar a ce mutum ya haɗu da 'yan bashi ko da 'yan boko ran sai ya tsallake rijiya da baya za je ka masa tashmir kana taya shi murna ya tsallake rija da baya a karatun zadul ma'ad mun yi bayanin wani sirri game da hadda shawa duk lokacin da mutum ya hadda shawa ma'ana kofofin iska ne na jikinsa ya toshe iskar ya taru ya yawa ya toshe wanda da daidai wanda lokacin Allah bai tura masa hadda shawa ba zai iya mutuwa zai iya mutuwa yadda za ka yi ganga waya wasu abubuwa ya masa nauyi sai ka yi rebooting nashi irin banda wayoyi sai ka yi rebooting nashi ya kashe kansa ya sake abin da ɗin kansa ko kuma menene na so a yi formatin ɗinsa eh, ko me yawa yi eh, restoring nasa an gane ko to kaga shi ma haka ake yi eh, iskan ne ya yi ƙarfi a jikinsa ya kai ya yi ƙwarya ƙwaryar guguwa jama'a to sai ya toshe masa hanyar numfashi sai daidai wani lokacin Allah ya tura masa hajji shawa shi yasa sai ga iska mai karfi ya fito ya yi wani kara wane kamar wane ka bude coca cola ka gini za ba gas yana kara ba to hajji shawa har sa ya fita an gane ko wasu rukunan iska ne wanda lokacin da kai wani ta duk jijiyoyin jikinka duk ko ina a jikinka sai da ya yi girgiza ya wanke shi Ko daidai wannan lokacin kamar ana ɗauke ran ana kawo ne take haka mun ke faruwa an gane mu shine sai kana dawowa alhamdulillah tunda ran bai wuce gaba ɗaya ba <laughs> an gane ko sai a ce ya kalla, ya kalla. don kai kanin marigayi da ko Allah maka rahama <laughs> an gane mu shine tashmitul adis ibn al-qayyim yayi bayani mai fari a cikin zadul ma'ad aka haka sanahu wa yashmidu idha adisa wa yauduhu idha marida ya gaishe shi in ya rashin lafiya mun ce ali yaudu iyada wannan gaisuwa ba ta yazuru zuru ba don ya iyadatul marid kai kawo ka rika zuwa kana dawowa shi yasa ki fa iyadatul marid kanka kai ka je sau daya ya uruhu ya rika kai kawo yana duba shi idza marida wa yatba'u janazatahu idza mata ibi gawarsa in ya mutu ya masa rakiya zuwa ga makwancin sa na karshe wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi so masa abin da yake so kansa la yumina kuma ta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to jama'a in za ki yi wani haƙƙin ba za a zo na lafiya ba za a zo na lafiya amma in shi ya galaba sai ga ba za a zauna lafiya ba haddathana qutayba qala na muhammad bin musa al almadini al-madini an sa'id bin abi sa'id al-maghburi an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lil mu'mini ala al-mu'mini sittu khisal mumini ga mumini dan wasu yana da haƙoƙi shida a kansa ya ƙudu ko iza mariza wa ya iza mata wa ya jibu iza da ahu wa ya sallima alai iza laƙiyahu wa ya shamil hu iza atasa wa yan sahu lahu iza rama au shahida don addinin nasiha kalmar an nasiha yana da ma'ana da faɗi ko ka ce ya masa nasiha wayan sahu lahu ya masa nasiya ga gaba in yana nan baya na aushe da ko yana nan madadi yana da ka kai magana baya da su ka sake masa nasiya yana nan ko baya nan sannan ko yana iya daukan eh, kai umarce shi da alkhairi yana nan ko baya nan wasu ba suka ce a'a wayan sahu hu ka zo na da shi da zuciya daya ga ba aushe gida. shefa da ita addinin nasiya kana ya fasa addini ka zo na da mutane da zuciya daya haka da Allah zuciya daya da annabi zuciya daya qur'ani zuciya daya jagoran musulmai zuciya daya shine kenan sannan yana iya daukar ka ba ka kyakkyawar shawara ah, jarir ibn abdullahi bajali yace baya ka nabi sallallahu alaihi wasallama ala iqamis salat wa ita'iz zakat wa nushi li kulli muslim ina ji hadisi haka yace kalmar nushi li kulli muslimin ba da shawara ga dukkan musulmi shi yasa jarir ibn abdullahi al-bajali a karatu da muka yi a baya a cikin turmuzi wani mutum ya zo ya sayar masa raƙumi a kan dirhami ɗari uku sai har an sayar masa zai biya sai jarir ya ce kai na yi mu baya wa annabi ba duk musulmi ba su shawara ba wa allah wani raƙumin za ka sayar dirhami ɗari uku wallahi ya fi ɗari uku <laughs> na ƙara maka ɗari ɗari hudu shi to na sayar maka ya ce kai wannan ya kai ɗari biyar ya ce na har sai da ya kai ɗari takwas وهي تريديا والنصف والنصف لكل مسلم باب ما يقول الآرف إذا أطفى من أحد الشاور من زيفة لأي أحد الشاور إيه حدثنا عميد بن مسعدة قال حدثنا زياد بن ربيع قال حدثنا حضرمي مولى آل, آل الجارود النافي أن رجلا أقص إلى جنب ابن عمر ونمت يا أحد الشاور جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال يا يقال سلم أكيد ƙalab na sai ibn umar ya ce wa a kuru alhamdulillah wasu salamu ala rasulillah ne ma ina fada alhamdulillah wasu ala rasulillah wale yin sa haka za a lama na rasulillah ba haka annabi ilmantar da mu ba allama na abinda annabi ya ilmantar da mu an na ƙona mu ce ala kulle halin ma'ana idan mutum ya ji shayara ya ce alhamdulillah ala kulle halin an gane ya so ce alhamdulillah ko alhamdulillahi ala kulli hal babu ma ja shan masu adis to mun ji mai adisha ko ce alhamdulillah ko alhamdulillah ala kulli hal to menene kuma za a gaida mai hadisha da shi shi kuma ya yi yayi hadishawa me za a mayar masa da shi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان an hakim bin dailam an abi burda an abi musa qala kana ya yahud suna inda nabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa suna hadin shawa a wajen annabi an gane ko yarjuna an yaqula lahum yarhamu yarhamukumullah suna fatan annabi ya ce musu yarhamukumullah sai su zo gaba annabi da gangan su ya ji shawa za annabi ya ce yarhamukumullah kaga sai ce alhamdulillah da Allah bai ce rahmukullah fa yaqulu sana bai ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum kenan wanda ba musulmi ba in ya ta sawa auren ya ce thank god ko alhamdulillah ko mun gode Allah to karka ta yarhamu kallah sai ka ce ya hadikum Allah su yusuru bana ko dai Allah shirye da ku ya gyara halayen amma in musulmi ne ya ji ta alhamdulillah sai ka ce ya rahama Allah sai shi gore mai maka da ya hadikum Allah wa yusuru bana ya hadikum Allah subhanahu wa ta'ala kun ko iktibasi ne wannan addu'a da ayan Qur'ani sai hadihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum in ka gaya ya mu'mini ya dai kula balakum kenan kana sake nuna Allah ya kara maka shiriya akan shiriya ba wai kana nuna yana kan bata ba walladina hadadu hudan za walladina hadadu zadahum hudan واتاهم تقواهم ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله kari akan kari amma idan wanda ba musulmi ba ba yahudi ne ba nasara ne kafiri ne kace ya hadikum Allah bala balakum yanzu kana roƙa Allah ya ba su shari'a ma tukunna daga kafircin zuwa musulunci حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يسار عن سالم بن عبيد الله أنه كان مع القوم في سفر ينا تاريد متعني أبناء برو فعطيس رجل سوى المتعي عن الشاوى da mutumin ne ya haɗe shawa min alƙawmi cikin mutanen sai wani ya haɗe shawa sai ya ce da wanda ya haɗe shawa ya rahamu ka fa'ala assalamu alaikum aha wani mutum ya ta shawa wanda ya ta shawa wannan wajen alhamdulillah sai sai assalamu alaikum salim dan ubaid yana wajen fa qala sai da alayka wa ala ummika kenan aminta tabbata gare ka da mahaifiyar fa ka anna rajul wajada fi nafsi kamar mutumin ransa ya bace da kamar raddi aka masa kamar zagin sa aka yi fa qala sai ce amma inni inni sai sale ta amma ni din da kai gani na lam aqul ban faɗi wannan abun ba illa ma qala nabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya faɗa saboda haka ba wai kushe maka ne ba haka annabi ya faɗa a dasa rajulun wani mutum ya yi hajji shawa inda nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya yi hajji shawa da annabi sai mutum ya ce assalamu alaikum faqala nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum wa ala ummi Iza a idza dasa adukum falyaqul salibe ce idan ɗan ku ya ji shawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin shi ne abinda annabi ya faɗa sai annabi ya ci gyaransa da mutum da assalamu alaikum sai annabi ya ce alaika wa ala ummika amma da yau idan ka kai aji shawa ka ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan ya zo da ƙarin rabbil alamin wani ya kulla ko mai ya ruddu alai wannan zai mayar masa sai ya ce yarhamuka kalla. wani ya kulli shi ko ya ce yaghfirullahu li wa kun amma wannan hadisin bai yi fili bai inganta ba حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شوبة قال أخبرني ابن أبي ليلى أنا أخيه عيسى بن عبد الرحمن أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى أنا أبي أيوب أنا رسول الله قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرده يرحمك الله وليقل هو يهديكم ولا يصلي بالكم saboda kaga idan mutum ya ce shawa shi da ya so ya alhamdulillah ya so ya kara da alhamdulillah ala kulli hal babu ma za fi ijabi tashmiti wajibcin amsawa a tashmiti wanda ya haɗi shawa bi hamdil adis wajibi ne wanda ya haɗi shawan in an taya sa murna ijabi ya ba da amsa a tashmiti wanda ya haɗi shawan bi hamdil adis godiyar da mai haɗi shawan yi ya mayar masa حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن انس بن مالك ان رجلين عطفا وسمتان بن سفيان حج الشاوى عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت احدهما ولم يشمت الاخر annabi ya yi gaisuwan murna wa ɗayan da yi wa ɗayan su bi suka yaji shawar ɗaya annabi ya ce masa ya hamu kalla ɗayan kuwa da bai ce masa ya hamu kalla ko فقال الذي لم يشبهه وند النبي بي مسا ادوا يا حمك الله وسيتي يا رسول ya يا Allah. Shan mata haza ka gai da wannan ka yi masa addu'a ya yarhamuka Allah walam tushabbitni ni baka min ba baka kama yarhamuka Allah fa qala rasulullah sai annabi ce, yace innahu hamidallah wa innaka lam tahmadillah shi yayi alhamdulillah kai baka saboda haka wani mai karanta daga wanda ya fi shawa in bai sai alhamdulillah ba ba za ka yarhamuka Allah ba amma bai sa alhamdulillah ba kace rahmukallah kai bidiya dan annabi bai fali rahmukallah ga wanda bai ce alhamdulillah sanin ya ce alhamdulillah baka ce masa ya rahmukallah ba kuma dan uwanka ne musulmi to wannan kai ma kai laifi an gane ku yadda haƙƙin musulmi ne yadda assalamu alaikum kai wa alaikum salam haƙƙin sa ne in ya hadi shawa ya yadda alhamdulillah kai ya rahmukallah babun kam yusammitul adis babin sau nawa za yi wa mai shawa a addu'a ne kar yana da mura ya yi shawa a minti ɗaya da rabi a minti ɗaya ya yi sau saba'in ya yi sau saba'in a rabi minti ya sau talatin tilka tun kamila to za ka yi ta yana muka lawa har sau ɗari حدثنا سويد كان وني هذا da قصد من yi sau. domin domin haka za a لا تفوقوا حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال حدث رجل ولمت يا أحد الشاوى إن رسول الله وجاء النبي وأنا شاهد إنا أولم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله النبي يكي لشيء يرحمك الله أن قاله ثم حدث الثانية يساكي كاو حتى الشاوى نبي فقال رسول الله النبي هذا رجل مسكوم وأنه متمينا مرة مسكوم يا مرة na ku bai yace bai tunawa a nan ya tsaya kuma a ɗasar saniya fa ƙara su hadarar da maskul ruwayar gaba ne haddasana muhammad bin bashar qala haddasana yahya bin sa'id qala haddasana ikrima bin ammar an iyas bin salama ana bi an nabi nahu illa annahu qala lahu fi salisa anta maskul eh akwai ruwayar da yayi na farko annabi ce yarhamukallah yayi na biyu yace yarhamukallah yayi na uku annabi ta wannan mai mura ne ya ce zuka mura amma da zayyun da kaulasa da madda da mai zuka mura maskum mai mura a shi jama'a mai mura ba a maza yara kalla sai da ce mai shafa kalla ya yi hace ta ya yi da ta gane da mura ne tun kana yara kalla ya yi wuce gejin sai ka ce shafa kalla alaika bi protocol alaika bi mixagrif alaika bi kwaflin? ko alaika bi imzolin sai <laughs> da Allah baka lafiya da yin magani alaika bi dajaja queen alaika bi kaza queen alaika bi tuka queen sai ya tuka za a yi magani ko baka ba shi ne kira sai a masa addu'a Allah ya ba su lafiya don wani ka ba na lafiya ba حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور الصلولي الكوفي عن عبد الله بن سلام عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي خالد عن عمر بن إسحاق بن أبي طلع عن أمي عن أبي قال قال يشمت الآل ثلاثا فإن زاد إيه كاري أكن فإن شد إن كسوف شمته in ka so ka ce rahamuka lawa in shida in ka so fala kawai ka bada rai an gane ka san ya ramu kalla da ake ce da ya shafa ka eh, ya ce ga jinjirin wata ta ta ba ta Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi sai ana ta cewa nuna mana nuna mana sai ce in ba ku ga wannan ba to ga wani jinjirin wata tana ku dubi wani kuwa tana to kaga ta ana jazaka Allah ta fa shafa kalla shafa kalla Allah baka lafiya shafa hukaci ne <laughs> to kaga wani an yi masa yarhamuka hamu kalla to yanzu ya zama lalura sai ayi addu'a ko Allah ba shi lafiya wani bai nuna masa tun zamanin annabi akwai mura jama'a yana ba ta gane bai ta masku mai mura babu ma da fi khabdi sauti bayan bayanin da yazo game da rinka sauti rage volume rinka sauti e ka zo ne sai ya ji shawa har a magota sai a afar sai da jarirai sun farka wallahi ta nan don wani ya dauki wani hadin ta zaka ji ro za ka ji mai farfi ma zai tashi to da in za ka yi shawa ana so ka rage haɓar za ka je gira kawai ka yi irin wani abin shawa sai ta rage je ta tashi za ta gudu ta ɗauka ah, wani gini ne ya rasa to kaga ya kamata ka zonto kana da fasali eh, ka yi ƙoƙarin sassauta murya kawai za ka yi atisha ka wangale bakin ka kuci sosai ka ɓata don mutane da yawo majina ya fito maka hanci Na gane ko a dan su da jama'ayinsa da fasali eh, babu ma da bi hamdu sauti rinsa murya wa takmir alwajhi kuma in zaka yi shankar kallon da fuskar ka inda ku zaka yi hada shawa musamman zaka yi hada shawa a cikin mutane kana tsaki akwai mutane a gaban ka sai ka dan ɗauki, an gidin na ko ka dauki baki da ka fuskar ka ko ba ka ba in ma wasu abubuwa zaka zubar ka kayan ka tare su حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي كان اذا عطس اذا نزل حد الشاور غدا وجهه yana lallabe fuskarsa biyade da hannunsa aw bi thawbihi ko ya da hannu ko ya rufe da tufafi wa ghadda biya ya da ita a hikimar alhaji ibn ne ce yana daga cikin ladabban mai hadda shawa shi ne ya sassauta muryarsa a hadishawa amma in zai alhamdulillah ya daga murya a ji ka yi hadishawa sai ji alhamdulillah ba wai mutum zai yi rorowar muryarsa ba ya rinta sauki wajen hadishawa sannan ko ya bayyana hamdala da ko ya lullube fuskarsa ma'ana don kada wani kazanta ya fito masa hanci ko baki sanagwa daidai lokacin da yake hajji shawa kare juyar da wuyarsa don zai shage abin ɗinsa ya bar kansa stress sai ya hajji shawa babu ma ja inna la ibul unas wa yakrahu sa'u ba. babu bayanin da yazo Allah yana son hajji shawa jama'a kuma yana kin hamma ko mara lafiya ne yana hajji shawa alamar akwai mai akwai sauki jama'a حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المنبري عن أبي هريرة أن رسول الله قال النبي الغطاس من الليل هذه شاوى دقى الله والتصاؤب من الشيطان الغطاس من الله والتصاؤب حمى من الشيطان دقى الشيطان وهي وهي كونه ايه ايه واخي خاون بكثرة ايه وهي واخي وها فيش مصدر هذا كده نعم يا رينا شاء الله الله وحي ما ما انا وهاني فتا دين شنو yana shakwaba kenan ما شاء الله kaga akwai dictionary sana to jazakumullahu خير manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haddi shawa daga Allah amma daga shaytan fa idza tasaba duku idan ɗayan ku zai ya hamma eh, eh bal ya ba ya da wa ala fi sa hannun sa bakin shi ya rufe bakin in zaka yi amma don me manzo Allah yace haddi shawa daga Allah ne amma daga shaytan duk lokacin da za a yi haddi shawa to za a yi amma idan ana hamma jiki ne zai mutu za a samu kasala daga sallah da aiki to kashi Allah ba yana son abin da mutum zai da kuzari baya son kuma kasala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza tata'aba ahadukum falyadha yadahu ala fi wa idza qara idan mutum yana hamma sai ta ah kazo ne yana hamma sai yayi wani gurnani ya zama wani dan zaki kenan ah to ba ka kai wannan tsara fa inna shaytana yadhaku min jawfi shaytana tariya ta cikin in kaya kayama ka wangale baki ka lankwasa kamar shanu lokacin da yake kuka ka yi wani gurnani mai shaidan sai ta jari har yana faduwa wa inna allaha yuhibbul mudas sai sa wani gwamna ne wa yana bayanin bajet na kasafin kuɗi sai wani kwamishina yana tabarci a wuri yana hamba yana tabarci sai aka kore shi daga aikinsa to bajet guda kwamishina yana barci to ga ga shina wani hamman da ya ya sa masa barci na bai ji daɗin ta ba ga hamma daga shedan kenan jama'a wannan kenan kaga mutum ya gana diba masu bare ma kun kai ishirin a wurin sai ka kai ga kanan san ba abu na ba ya zo yana duba ku sai ka kai hamma kan ya tai sai da kai wani ba tun bai wahala ba yana hamma na dauke shi ba abin kirki zai yi ba saboda haka idan mutum zai hamma ya rufe bakinsa ribar farko na rufe baki ya hana shaidan dariya sannan kwana biyu ya hana kara sannan kwana uku idan ya yi hamma baki a bude sai shaidan ya shiga jikinsa sai kakkashe masa jikinsa kiyamu laili yake so nazarin qur'ani a biology chemistry ta sai ga jikinsa ya mutu sai barci sai ya da kare over masha Allah gani to shi yasa sai ya rufe baki ya yi rigakafi shi yasa har ma wata hadisi tana siffanta mai hamma mai yawan hamma a sallah baya rufe baki munafiki sanin kun sai manzo Allah ce wa inna la yuhibbul udas Allah yana son shawa wa yakrahu tasawub yana kin hamma fa idza qala rajul ah idza tasawaba fa inna shaytan yana yad'aku fi jawfi shaytan yana dariya a cikin cikin ka sai shaytan ya shiga cikin ka sai fara sanya maka wasu wasu ruwayar gaba duka haka ne babun ma ja annal udas fi salati min ash-shaytan bab bayanin da yazo hamma a sallah daga shaytan ne حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن أبي بن ثابت عن أبيه عن جدي رفاه قال القداس والنعاس حد شاوى والنعاس دجنجئي والتصاؤب دهما في الصلاة in sun zo wa mutum a sallah wal haidu ko tana kan sallah haila ya zo mata wal qai'u ko kana kan sallah amai ya zo maka war ru'ab ko kana sallah habo ya zo maka min shaytan daga shaytan ah, kana sallah kai haka shawa kana sallah kai amma kana sallah ah, gengedi ya zo kana sallah haila ya zo kina sallah haila ya zo miki kana sallah amai ya zo kana sallah habo ya zo abun nan shida to daga shaytan ne abinda dai akwai hadisi nan zai ibi ne zai inganta ba babun karahi yace an yi ar-rajul min majlisihi thumma yujlasu fihi babin karhancin ka zo ka samu tun kawai a wurin zaman sa sai ka ce tashi in zauna to wannan bai halatta ba حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال النبي يقول لا يقيم أحدكم أخاه كذا ينقل يتايد أن أنصر min majlisi daga inda yake zaune kuma ya jilisu bi sana ya zauna a wurin حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس به قال وكان رجل يقوم لابن عمر وانا متينا تاشي ودو ابن عمر يزونا فلا يجلس به فابن عمر يكي زما أول madadin ka tada wani ka ce maza ka zauna an gane ko kai ko ya ce ka matsa in dai matsin ba zai tsanani ba ka matsa ya zauna don Allah ce ya yi lazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum kuna wurin zama na majalisa wani ya ce ka matsa in zauna sai ka matsa ka matsa mishi yafsahillahu lakum Allah zai buɗa muku in kana so Allah ya buɗe maka harkokinka da kasuwanci ya buɗe maka basira kana neman ilimi a waje neman ilimi ba za sai ka matsa ya samu zama matsa zan kasa kayana matsa masa a kasuwa ma'ana kana matsawa ka bawa mutum wuri Allah zai buɗa maka harkokin me kishiyar buɗawa shine eh, ka matsa wani samuri shine ka babbaje ya ka samuri kenan wanda ya hada wa yanki ba wani wurin zama kuma to wannan kaga Allah zai tsuke masa harkokinsa amma jama'a wannan matsawa din ba a wurin zama ne ba wurin sallah ba don kada sahun da zai doki mutum goma ne layin sahun ka matsa wani da zai shiga ku zama sha ɗaya ku yi sallah a matse a madadin ku yi sallah a matse ba sai sahu a baya ba a gina sabon sahu kana ta zai tsaya a baya shi ɗaya akwai hadisin da ya ce wanda ya sallah a baya sahun shi dai ba shi da sallah eh in sahun gabansa bai shiga ba ba amma in sahun gabansa ya shiga an gane ko to ya halatta ya salla a tsohon baya wani zo ya haɗu da shi babu wani ma in ai sallar sallar su yayi to jama'a kun ji ibnu umar wani mutum yana yawan tashi masa a wurin zama ya ki zama ibnu abi jamra ce, wannan lafazin ya su shafi dukkan majalisi kada wani ya tayar da wani amma bai an ce dukkan majalisi ana nufin majalisi na alkhairi kamar masallaci kada ka tsayar da wani ka zo na wurin ko wurin kotu ko kuma majalisun daukan ilimi ma'ana kada ka tsayar da wani a wurin da ya zauna ka zauna a wurin sai dai ku gane wani abu in dama kai ka zauna a wurin ka je bawali ko fitsari ko wani ya kira ka to in ka zo mai shi ya tashi ya baka wurin ka domin ka'ida na bai duk wanda ya zauna a wurin sai ta ya ya dawo to shi yake da haƙƙin ya sake zama a wurinsa kana cewa tashi wani talaka zama talaka wannan hadisin an iblis rawahu shaytan wannan kenan to a wani kuma na dubban ana gaya maka majalisun alkhairi amma don zaman caca ka buɗa wani don ya zauna ya ji dadin buga karta buga wat to ka wani babu wani lada sai dai sai dai sharri kawai da sabo wani yana magana majalisi na alkhairi wuraren walima da sauransu sai a buɗa don a zauna za a ci abinci za a yi kaza wannan duka yana da kyau kwarai da gaske an gane ku. amma jama'a in kuma asalin wuri ne kowa an tsara ga inda wane zai zauna ga inda wane zai zauna sai ka zo ka zauna akan kujerar da ba shi aka tsara za ka zauna ba to don an tayar da kai wanda shi ya cancanta wuri ya zauna wannan ba ilaici ba wannan kenan don ko da an cika mota da eh, an cika da fasinja kai ba kai ne direba ba ka zona a fin na direba ai zai daga fita ba za jawo masa wani hadisin ba <laughs> ko ba ka ba ya shiga ya jago don wannan wurin zaman sare ba naka ba wani mutum yana tashi wa abdullahi dan umar a wuri sai abdullahi dan umar ya ƙi zama a wurin ibn umar yana ƙin yin haka ne sai zo na a wani wuri daban imamu nawawi ya ce shi ibn umar yana ƙin zama din don wara'i ne don wara'i ne ba don wani abu ba amma in ba kai ka tada mai shi ba ina fata an gane mai shi da ka zo don karramawa sai ba ka wuri ko ba ka ba to wani babu laifi kana iya zama ina fata an gane amma ya tayar da shi din za akwai alamar girman kai amma shi Ibn umar din shi duk da aka ba shi to mai shi ya tashi ba amma mai shi ya tashi sai ya wara iya ki zama yana yin haka ne don wara'i na bi kuwa kada wani ya koyi wannan tarbiyyar ya mata da wani da kanshi amma nawa ya ce ba laifi ba ne don wani ya ba ga wuri don girmama kana iya zama ina fata an gane kamar mutum ya yi wa mahaifinsa haka ko malaminsa ko wani wanda yake sama da shi haka a wani bai zanto aibi ba babu ma ja'a a qama rajul min majlisi thumma raja'a a fa huwa haqqun bihi shi na abin muka fada da su ko a haddathana qutayba qala haddathana khalid bin abdullah al-wasiti an amr bin yahya amma amma bin yahya bin habban an ammihi wasi bin habban an wahab bin hudayfa anna rasulullah an ar a haqqu bi majlisi wa in kharaja li hajati fi sama ada fa huwa haqqu bi majlisi idan mutum yana zaune a wurin zama sai ya tashi sai ya sake dawowa sai wani ya zauna mai shi ya take ba shi wani shi babu ma da bi karayatul julus bayna rajulaini bi ghairi iznillah karhancin zama tsakanin mutane biyu ba tare da izinin su ba حدثنا سويد بن حدثنا حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسامه بن زيد قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله قال لا يحل للرجل ان يفرق بين اثنين بحالته متي ربا متانه بيوا الا باذن ما سيد مثال ranar juma ka zo juma ko ka zo idi sai zanga sun zauna su bi ko alamar tafiyar su ɗaya to bai halatta ka me ka zauna tsakanin su ina ba ta an gane to mai yiwa sun fi so su zauna ne a tare wani ba sai wani ba ko mota ka shiga ka mutane biyu a zaune a jere to bai halatta ka shiga tsakanin su ba sai da izinin su in ka ji an zauna tsakanin ku in sun ce eh ka zauna in sun ce a ce su maza ka zauna a gefe don mai yiwa akwai wani keɓantaccen su da suke yi jama'a kun ga musulunci nan fa aladdu ba yake tafiya wai wani ba don kawai kada ka ɓata wa ɗan uwanka musulmi don da ɗan ku baya cika har ya so wa ɗan uwansa abin da yake so ne kansa to addinin da ma bai yarda mutane biyu suna zaune ka zo ka shiga tsakanin su ka zauna ba kai da ba a cikin su kake ba wani addinin shi zai yadda ka zagi wani zai yadda ka kafata wani babu yana ba dalili zai yadda ka kashe wani ka ce jinin sai halaka har wani addini ba zai yadda da wa'ina karkucin ba don addini ne na mutunci na tsari na girmamawa da mutuntawa babu ma ja fi karahiyatul qu'ud wasal halka halka babin karhancin zama a tsakiyar halka حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس أنا رجلا قعد ونمتن يا زونا wasal halka a tsakiyar halka inda aka yi taro abuna da'ira faƙala wa zai sai ku zai bai ce mal'unun tsinan ne ne ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wasallam harshen annabi aula anallahu ko Allah ya tsine masa ala lisani muhammad man ka da wasal halka amma hadisin nan ba ifi ne bai inganta ba babu karahi ma da ji karahi ta kiyamin rajulun yamani bayanin da ya zo game da karhancin mutum ya tashi don wani ya zo kasan wani lokaci ana irin wani sai alkali ya zo a kotu sai kowa tsaya sai alkali ya zauna a zauna to wannan bai halatta ba ina fata an gane ko ana wajen taro in wani babba ya zo sai an tsaya sai ya zauna a zauna wannan bai halatta ba jama'a ba kyau Babu باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال لم يكن شخص babu wani mutum a habba ilaihi min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana zai su sahabbai ko mu sahabbai ba wanda muke kaunar su a duniya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu amma yadda duk da sahabbai suna kaunar annabi idza ra'aw in sahabbai sun ga annabi lam yaqumu ba sa tashi wa su tsaya in ya zo na su zo na lima ya alamuna min karahiyati li zalika don sun sa annabi yana kin haka in ya zo don kun ganshi ya zo ku tsaya sai ya na ku na yana fishi yana ɓata rai yana bakin ciki a kan haka to za ko da suna son annabi shi ne kare masa ɓacin ransa ina ta an gane to annabi kansa zuwansa baya sa su sahabbai su zauna an gane ko saboda kana wajen taro gwamna ya zo shugaban kasa ya zo wai don zai zauna sai ka tsaya wannan addini bai aza masa ba sai dai in ba kai ba za a wulakanta ka sai kai ala zarura ina fata an gane wannan to wannan shine ka'ida kaga annabi ma ba a masu don in sun yi ransa yana ɓaci to dole ne su kiyaye wa annabi ɓacin ransa kaga a nan annabi ya yaka don annabi yana nuna tawazu eh, kaskantar da kansa ga mahaliccinsa kuma abin da sa annabi yake haka wasu a daɗin suna yi amma don girman kai in babba ya zo dole kowa sai ya zo na kafin kowa zo na sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kwaikwayi abin da masu girman kai suke yi ko da shi ba girman kai ne a ransa ba sallallahu alaihi wasallam kuma kaga idan annabi yana haka ana masa haka to kaga eh, ko da ba don girman kai ba mai yiwa a zo a samu malamai da za su so a yi musu haka din don girman kai sai annabi ya toshe wannan kofar حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن ابي مجلس قال خرج معاويه معاويه يا فتو لوكين yana khalifanci فقام عبد الله بن زبير وابن صفوان حين راوه عبد الله بن زبير da ibn safwan sai suka miƙe tsaye lokacin da suka muawiya ya shigo wurin ta fa sai ta ku ji muawiya sai yana khalifanci yana fitowa ya ga abdullahi dan zubair da ibn safwan sun miƙe wai don a matsayinsa na khalifa ya sun ce kai kai idrisa ku zauna muawiya ya raddi kaga sarki na Allah kenan jama'a yadda ku zauna sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni muawiya dan abi sufyan naji annabi yana cewa man sarrahu wanda zai faranta masa rai yana faranta masa rai yana jin dadi a ransa an yadda matsalar da kuma rijalu kiyama mutane su rika mikewa tsaye don ya zo sai a tsaya a bushe sai ya zauna zauna fal ya tabawwa maqada da minan ya tanadi kujeransa ya tanadi kulahunsa na zama a cikin wuta don zai dale a wutan gobe kiyama don alama ce ta masu girma kai to jama'a idan muka bi dubi wannan hadisin ya nuna mana rashin halaccin a tsaya don zuwan wani sai a tsaya sai ya zauna a mai a zauna don idan muka dubi wani na hadisai guda biyu hadisin ana san malik ya ce annabi duk da musu abin muna kaunarsa amma ba ma tsayuwa don ya zo in ya zauna mu zauna don yana kin haka da kuma hadisin ma'auya an mishi ya mai da martani ya ce annabi ya ce duk wanda yana son a riga tsayuwa don ya zo to wani ya tanadi kujerarsa da zamanta ashe idan kai shugaba ka zo wani bai tsaya ba to a ashe gata yi maka don ya tsaya din ya girma maka bala'i ya aza maka don wuta za ka shiga a ranar jiyama karagar mulkin na kujerar na in kai wasa ba kujerar eh, katifa ba to za ku zana kujerar wuta a cikin wuta wuta na cinka domin shi dan adam yana da karimta yana da daraja to amma jama'a ma'abuta ilimi malamai sun sabani a kan halacci ko rashin halacci idan mutum ya zo wajen taro a tsaya mishi sai ya zauna a zauna malamai sun sabani mai karfi amma ba na dambe ba na ilimi wasu malamai sun ce ya halatta don zuwan wani ku tsaya sai ya zauna ku zauna a cikinsu akwai irin su imamun nawawi da sauransu akwai wani da kuma kai bai halarta ba a cikinsu akwai a sheikh abu abdullahi ibn al-hajj al-maliki dan malikiya ne in kana ga dara kai dan malikiya ne to dan malikiya shi ta bai halarta ba to kowa ya kawo hujjojinsa shi imamu nawawi a cikin al-azkar ka dubi shafi na 596 596 a cikin littafin al-azkar ya kawo bayanai yace don mutum ya shigo ka tsaya in ya zauna ka zauna ya ce mu imamu na wawayi mu a wurin mu mustahabbi ne ma'ana ba wajibi ba ne in an yi haka amma in an yi haka akwai ladan mustahabbi ya ce liman kana fihi fadilatun zahira amma ana tsayi wanne ga wanda yake da me matsayi na zahiri daraja na zahiri na ilimi ko nagarta ko daraja ko walici sai ya ce a tsaye ɗin don biyayya da karramawa ba don riya ba ya ce domin a kan haka aikin salaf da khalaf ya gabata har ma yake cewa na tattara wannan a jiski guda in ji nawawi na kawo hadisai da asarori da maganar salafus salih da ayyukansu wanda yake nuna tsayuwa don wani mai matsayi na ilimi na addini ko mukami ya zo in ya zauna a zauna in zai imamu na wani mustahabi an gane ko to a shi kuma ibn al-hajj suna ashek abi abdullahi ibn al-hajj al-maliki shi kuma ya ambata a wani jus'i na littafinsa al-madkhal littafin madkhal madkhal ai littafi ne na malikiya ko saboda haka kaga idan shugabanni suka ce dole a tsaya musu in sun zo to daɗin sa kaga a Najeriya galibi sarakuna mu suna cewa malikiya suke bi ko to littafin madkhal na malikiya su ko su raddi suka ce ina bai halatta a tashi a tsaya don wani babba ya zo ba shi yasa eh, ibn alhaji a cikin littafin sa ya mayar da martani a kan dalilan da nawawi ya kama hujja da su domin cikin dalilan da nawawi ya kama hujja da su kuma za mu kawo dalilan mu ji da mai al ya warware su na daga cikin mafi karfin dalilin da nawawi ya kawo hadisin abi sa'id al-khudri hadisin imam al-bukhari da muslim hadisi ya zo cikin sahih bukhari hadisi na 2878 sahih musa hadisi na 2768 wai mutanen banu quraiza da annabi ya zo ya killace garin su yahudawa ne suka yi saranda sai annabi ya ce wa kuke sai muku hukunci suka ce muna son sa'ad ya yi mana hukunci ko ba ka ba sa'ad ibn wa'id mu'az da suka ce sa'ad suke sai musu hukunci sai annabi ya turo sa'ad ya zo an zo da sa'ad ba shi da lafiya da aka zo da shi akan dabba ana zuwa da shi sai annabi ya ce komo ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku kaga wannan ɗaya daga hujjojin nawawi kaga aka zo da sa'ad annabi ya ce komo ila sayyidikum shi yasa nawa yace tunda annabi ta ku tashi zuwa ga shugaban ku wannan ya nuna kenan halaccin in babba ya zo a ne a tsaya ina ba ta an gane to a sha abu abdullahi ibn hajj al-maliki cikin madkhal sai yace in ka kalli wannan hadisin ma ai akwai amsoshi da yawa eh, yace in ka kalli wannan hadisin akwai amsoshi da yawa cikin amsoshin da ya bayar yace in ka hadisi na akwai amsoshi da yawa cikin amsoshin da ya bayar gargashin wannan hadisin a amsoshi da yawa yace wannan tsayuwar da annabi ce a tsaya ba wai ya ce a tsaya don girmamawa ba ne, ba wai ya ce a tsaya don girmamawa ba ne, a'a abin da annabi ke nufin eh, eh, eh, ku tashi ku saukar da shi akan dabba don ba shi da lafiya don dama in ba ku manta ba a khandak wanda bifo ƙuraiza banu an harbe su a ukbul nasa a tsakiyar zira'insa jini ma bai tsaya ba kuma rauni ne ba zai rai ba amma ya roƙi Allah in akwai yaki tsakanin musulmai da yahudawa banu ƙuraiza, Allah ya raye da shi ya gani to har ma manzo Allah ko da nan bulugul mara ibnu hajar ya ka hadisi annabi yayi wa ya sa yi masa ɗaki ma a jikin masallacin sa le yahuda min karim don ya rika gaida abin to an ɗauke sa akan gadon asibiti ne ana jinyar sa kaga an zo da shi akan dabba an rurrufe shi sai a ya yace wasu sabon ku tashi ila kuma ku tallafo shi daga kan dabba ne ku saukar da shi to wannan kwa dama tashiwa don wani ya zo da kaya ka sauke mishi ko yana da kaya ka taya shi ko ba gaba ko gaje da ba zai iya yin tafiya ba ko ba kawo ne wannan dama babu musu ya halatta in ji mai littafin madakal amma ka tashi ka bushe a wuri daya tsaye sai ya zauna ka zauna wannan shine aka ce babu kyau ya ba don ku wannan har ma mai almadakal din ya kawo kissar eh, sa'ad bin mu'azin da tsawonsa yace an samu hadisin eh, daga abu ya yace annabi ya ce ƙomu akwai ruwayar da annabi ya ce ƙomu ila sayyidikum fa anziluhu ya ƙara da fa anziluhu annabi ya ce ku tashi zuwa ga shugaban ku kuma ku saukar da shi ke na ga wannan sabon ba na karramawa ba don agazawa ne da tallafawa suka yi masa haka kuma sanadinsu yana da kyau to kaga wannan ƙarin fa anziluhu ɗin ya warware hujjar da nawawi ya kafa da wannan hadisi to ko da ma ba ka wanda ba misali jama'a mu duba ma bunya bunyar jumlar ginin jumlar mu duba ma a nahau akwai bambai tsakanin li da ila da da yake qumu li sayyidikum ku tsaya don girmama shugaban ku don ya zo amma yake qumu ila tunda ya za ila ku tabi ku tarbe shi ina fata an gane ballantana kuma kaga uwa uba akwai ruwayar fa an zulu ku sauke shi ta kenan ta fuskar lugha wanda ba tsayuwa bane don karramawa ta fuskar shari'a shi ma ba tsayuwa bane na karramawa na tallafawa mutuntawa da saukarwa kun gane wannan zancen yadda mai almarkal ya warware kaga malikiyar asali jama'a wannan ke don ba mamaki wani zai ce shi malikiya ne a na rigima da shi sai sai an tsaya to kaga ka yi malikiya da ilimi malikiya ilmiya yawwa to shi da kira to kun ji hujjar nawawi na farko da yadda ibn al-hajj ya sauke ta to kuma hujja cikin hujjojin da nawawi ya kafa hujja cewa wai musta'abbi ne ka tsaya don zuwa wani babba sai ya zauna ka zauna ya kafa hujja da hadisin ka'ab dan malik kissar tubansa ina jin hadisi na 21 a riyadu salihin a riyadu salihin shine hadisi mafi tsawo hadisin ka'ab dan malik wanda aka karbo daga ɗansa abdullahi bin ka'ab wa kana a abihi hina amiya hadisin da ka'ab yake bayanin ba su rashin halartar su yakin tabuka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi musu magana har kwana hamsin har Allah ya zai saukar da wa'alar salasatin lazina kullum. to kar ku manta a hadisin ai a ranar da Allah ya saukar da ayar ya yace musu wa'alar salasatin lazina kullum. sa'ad a ranar bai je sallar asubahi ba a masallacin annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi sallar asubahi sai annabi ya karanto ayar ce Allah ya yace wasu sa'ad don su uku ne ai ka'ab bin malik da wasu sahabbai guda biyu su to shi kenan aka je aka yi musu mai albishir kar ku manta kabin mali wanda ya zo ya masa albishir ma ya cire mayafinsa ya kyautar masa ya fada makota ya karbi aron mai mayafi a hadisin ka abin mali bai shiga shiga gida ba sai tunkari masallacin farin jakada annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin sa na madina to a ruwayar bai ce ina shiga masallacin sai ce faqama ilayya talha bin ubaidillah yuharwilu sai talha ɗan ubaidillah ɗaya cikin bashirin bil janna ya tashi ya tunkari, ka da mali a cikin masallaci yana sassarfa gudu gudu fasafa ne yayi a da ni wa hanna a hanna'ani ya taya ni murna kun tuna da wannan jumlar ko to sai nawawi ce to ai dalha bin ubaidillah ya tashi wa sa'ad ina ba ta gani wa kafin malik karin kenan wannan hujja ne na halaccin tsayuwa don wani babban yaso kun fahimci cikin nawawi a wannan to shi ne ke a nan ibn al-hajj mai lissanin markala ibn al-hajj al-maliki sai mai masa martani Ya ce tsalha ya tashi ne don abubuwa guda biyu abu na farko don taya shi murna da musafa dama ya halatta ai wani yana zuwa ka tashi ku yi musafa ya halatta ai amma abin da ake magana ka tashi ka bushe a wuri daya a tsaye in ya zauna ka zauna shi da ake magana don ai ka faƙama ilaihi ilaihi saboda haka wannan ba za a ce ya tashi don wai karrama shi ya zauna ya zauna ba kun gane ku bayanin nan don har ma yake da a ce tashiwa waɗin don zuwansa ne kuna ji to da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da ka da mali zo zai me zai tashi da sauran sabon su ma za su me tashi masallacin cike shi da mutane in ba tsara bin ubaidillah ba babu wanda ya tashi to shi alakar su bayan akwai alakar ka da mali da duk bai alakar su da tsalha bin ubaidillah ya fi kurkusa sai ya tashi don sai ya ci murna da gaishe shi to kaga wannan babu laifi kun gane wannan zancen don da a ce tashiwar don girmama ce fi jama'a da an yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da a ce tashiwar ya fi jama'a wannan ƙari ta bangare na da lokacin da mala'ika jibril ya zo Shadidu bayani sai ya bi shadidul sawadi sha'a annabi ya san wannan mala'ika ne da annabi zai ce sabai na ku tashi mu tsaya mala'ika ya zo tunda jibril shugaban mala'iku gaba ɗaya in ya zauna sai su ma su ne amma ba yi haka ba ke na ce ba a tashiwa don zuwa wani sai da ana iya tashiwa a marabce shi a gaishe shi a kari wani abu a wuri shi ina fata an amma ka tashi ka tsaya sai ya na ka zauna shi ake magana yana daga cikin hujjar da nawawi ya kafa hadisin aisha aisha ta ce ban ga wani mutum ba wanda ya fi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi shiru ya kama da annabi in yayi magana ya kama da annabi masa irin na annabi kamar fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam don fatima in ta shigo wajen annabi kama ilaiha yana tashiwa zuwa gare ta ya kama hannunta ya sumbace ta ya zauna da ita inda yake zaune shi ma annabi ya je gidan yarsa fatima kamat ilaihi sai ta tashi zuwa gare shi ta kama hannunsa ta sumbata hannunsa ta zauna da shi a wurin zamanta abu dauda ya rawaito wani hadisi da imamu turmuzi da nasa'i da sauransu ibn al-hajj al-maliki sai ya mayar da martani ya ce wannan tashuwar da ba wai don a tsaya a ila ai tashuwa da aka je aka mai marabci mutum magana da ake faɗa kuma ka tsaya zo mutum ya zo sai ya zo na ka amma ka tashi ya zo bako ne ya zo wani abu nan malamin ka ne malamin ka ne kana ya tashi ka marabce shi ku zo ku gaisa ka marabce shi amma ka tsaya sai ya zauna ka zauna shi ake magana domin ibn al-hajj cikin amsoshin da ya bayar musamman ba ga duk wanda ya san matsin gida annabi sallallahu alaihi wasallama gida annabi akwai matsi kuma akwai karancin shimfiɗe abun zama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamo ta da ya ba ta wurin zama daidai inda yake zaune cikin hujjojin da Nawawi ya kama hujja da shi akwai hadisin da Abu Dawud ya kawo a sunan Abu Dawud Abi Dawud hadisin na 2545 amma hadisin shi ifi ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata rana sai iyayensa guda biyu da suka shayar da shi nono suka zo matar da ta shayar da shi nono da mijin matar suka zo da suka zo mijin matar da matar kenan uwarsa da mahaifinsa da mahaifiyarsa na shayarwa suka zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tashi ba ya ba su wani bangare na tufafinsa ya shimfida suka zauna a kai farko baban da ya fara zuwa babansa na shayarwa sannan bai shin faɗa masa abu ya zauna ba tare da ya tashi ba sai mamarsa ta shayarwa ita ma ta zo sai shin faɗa masa mayafi a ɗayan gefe ka zauna bai tashi ba sai ɗan uwansa minar rafa'a wanda suka sha nono ɗaya ya zo sai annabi ya miƙe tsaye sai ya zauna da shi a gabansa to da farko jama'a hadisin nan ma zaifi ne amma ibnu abil hajj ya mu'amalanci hadisin mu'amalar da ka inganta duk da hadisi ne ibi kuma hadisi ne mu'abbal yace tsayuwar da annabi yayi din ba don girmamawa ba don ya zauna da mahaifinsa na shayarwa a kan shimfiɗi ya zauna da mahaifinsa a kan shimfiɗi to wurin ya cika sai dan mike ya ce taho taho an gane ko ya jawo shi ya ajiye shi a gaban shi don da miƙewa ne a tsaya kawai a tsaye sai ya zauna a zauna to ai da wanda bi cancanta shi shine babansa na shayarwa da mahaifiyarsa ta me ta shayarwa <coughs> saboda haka dai jama'a hujjojin da suna nan da yawa saboda haka dai magana mafi inganci ka tashi da tsaya don wani ya zo sai ya zauna ka zauna wannan a ce bai dace ba ina fata an gane sai dai don tarba wannan ya halatta ko kuwa don kaɗan matsa ya samu wurin zama ya halatta ko ma ka ba shi wurin zaman ka wannan babu laifi a ciki amma ka tsaya kan sai ya zo na ka zo wannan ba addini ba ne imam al-aini ya nakalto a sharhan bukhari daga abul walid ibn ibn rushd tsayuwa don mutum tsayuwa din kashi hudu ne kashi na farko akwai wanda aka hana akwai wanda aka hana shine ka tsaya wa huwa an yaqa liman yuridu an zama ilayhi shi mai shi dai shi yana son duk inda ya zo sai an tsaya masa yana jin na an tsaya don ya zo to wannan bai halatta ka yi ba sai na biyu ka wani haramun ne sai na biyu makaruri an yaƙa liman layi da ka tsaya ga wanda don ka tsaya ba zai yi girman kai ba ba zai jijji da kai ba to wanda makaroshi ne bai dace ba don kada wani abu ya shiga ransa sai na uku yace ja'izi ne in hanyar biyayya da karramawa ga wanda ake ganin girman kai ba zai shiga ransa ba musamman don ka tarbe shi ko ka gaishe shi ko don ka yi masa jagora ko ka taya shi na hudu kuma mandubi ne mustahabbi ne ga wanda ya zo daga bulaguro ya daɗe ba ku ba ka yana tsara ka tashi kamar shi wannan ke haka imamul gazali ta alƙiyam ala sabilil izah makruh ka tashi ko ka tsaya wai don kana girmama mai shi don ya zo to wannan bai dace ba babu ma ja fi taqlimil asfar bayanan da yazo jama'a game da eh, yanke farce yanke kumba farce حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله خمس من الفطر أبو باب أبي هريرة لبسكين فطرة إذا رجعنا فطرة شيني sunnar Allah sunnar annabawan Allah gaba daya shine fitra sunnonin annabawan Allah gaba daya da Allah ya ce mu kwaikwaye su kamar annabawa da da na abin duk sun haɗu sun tabbatar da wannan sunan su ne duk shari'ar sun lazimce ta to wannan ne ake cewa masa alfitra sunnonin da annaba suka ittifaki akan ta gaba daya guda biyar al-istihdad eh kalmar istihdad shine aske gashin mara gashin gaba asalin istihdad daga al-hadith amfani da aska wajen aske gashin gaba to ba sai da aska ba ko da scissors ko a sa shagen koda ko wasu abubuwa na zamani mutum ya aske gashin gabansa wal khitan da yin kaciya kar yanzu lokacin sani lokacin sani ana iya yin kaciya <clears throat> shekara bakwai shekara ta goma kafin yaro ya balaga kuma ana iya yi a ranar da ya haifu in ba zai zo da matsala ba fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallama tana yi wa kace a ranar bakwai da haihuwarsu ranar suna ke aha sannan wa qasu shari da rage gashin baki wa nasbul ibdi da cire gashin hammata wa taqlimul asfar da yanke mai farata حدثنا قتيبة وعن ناس قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن زبير عن عائشة أن النبي قال عشر من الفطرة سنة أن بعض اتفاق أكنت يا كيبوما قص الشارب وإيفاء واللحية والسواق والاستنشاق وقص الأصفار وغسل البراجم ليه قص البراجم كي ما تتردد براجم شنو ما تتردد misali ka san idan shekaru ya fara tafiya ko lokaci goshi yana tattara ya yi to idan ka zo alwala ko wankar janaba to ka tabbatar irin wannan tattaran kana warware su ruwa ya shiga tsakankani in ba ko za ka bar lumba an gane ko idan mutum ya zo wankar janaba yana da gurin wuya to kaga sai ya hada hafarsa da kirjinsa ya ware gurin don ruwa ya shiga mai tsakankanin wanda da ana ta musu baraji ruwa ya shiga hammatarsa baraji ya yatsu baraji yana da teɓa a ciki gurin ciki an gane ko duk waɗannan tattara su ake kira barajin wa natful ibti da tuge gashin hammata wa halqul ana da aske gashin gaba wa tiqasul ma yani al istinja'u bil ma sarki da ruwa قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشر مصعب يتي نامت نقوم إلا أن تكون المرضى sai dai in ta kasance kurkuren baki ne babu fit tauqiti fi fi taqlim asfar babin an kayyade maka lokaci wajen yanke farce wa akhdh shari da cire gashin baki duk azantar ka karka wuce wannan lokacin حدثنا إصاب بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا صدق بن محمد أبو بن موسى أبو محمد صاحب الدقيق قال حدثنا أبو إمران الجوني an anas bin malik an nabi annahu qala annabi yace an nabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi wa qatalahu ya kayyade musu fi kulle arba'in na laila kowace kwana arba'in taqlim alfar. ka tabbatar ka yanke farce wa akhdha sharib ka rage gashin baki wa halka la'ana ka aske gashin gashin gaba duk azantar ka karka wuce kwana arba'in ka yanke farce ana kokari don kaga wani ma yake zai jira arba'in ma zai yawa haka abin da ya shafi gashin baki amma gashin mara gashin amata wani yana ga abu ne ba a fili ba ba a gani sai shekara ma bai aske to annabi bai yarda a wuce kwana arba'in wata hadisi ma barazana yi in kai yarda kwana arba'in ya wuce ko ki yarda ya wuce baka aske gashin mara ko abinan ba to wannan duk masifa da ya same ka ka jawo ka kuma ba hujja bane in dai ka balaga ko da in an yi kwana 40 dan gashi ne irgagu sai ka haske ina ba ta gane sai ka haske ka ta ana da sai yayi yawa ba yawar ka ba kwanaki aka ba yanzu ka zo alwala jikinka a wanke da mai ko ka kafin ka yi alwala ka fito da gogi jikin jikinka akwai ruwa sai ka ba sai ka alwala ba <laughs> ta za ka yi shi yasa wasu malamai ke ganin kan haifi yaro da kaciya to ko da da kaciya ga sa to ko da aska ne a goga a wurin da sunan dai a yi duk da ana cewa haifi nabi da kaciya amma eh, abin abuna ibn kaima al a zabi ma'ar ya kare ta wannan bayanin na'am to shi ne kenan na gaba da zana kutaiba ala da zana jafar bin suleiman ana abi imra al-jawni ana anas bin malik qala wa qitala na fi kasr shari wa taqlim al-ansar wa halq al-ana wa natif al-ifsi la yusrafu aktharu min 40 yawm shi fa zaka dole gida yi ta rigima ma shekara biyar bai aske gashin marasa ba ita ma bata aske ba dole ita bala'i a gidan mana ana yaji ana barkono ana citta da a tarugu shi yasa na sha ga mu an taba zuwa da wani ya tabo duk yi ai sai bai warke to wani mai Rukiya ya ta amma yaya gashin marasa da abin da hamma ta tambayi na kusa da shi yana aske su sai ta ai sai matar ta ce tun da muka yi aure ai bai ya aske ina sai ta aske mishi ana askewa sai da normal ah, to waye kawo ni nan kuma <laughs> saboda haka yana kama sifa daga hau yana ta ganka a wurin aiki ko a kasuwanci asara yana ta faduwa kanka ko ka gama makaranta ba a yi. ko ka samu aiki a yi verification da gaskiyan ka an watsa da ka an wutsular da kai matsaloli kala-kala wake ka nan nado kai ko matsaloli ne ka yanan nado maka na yau daban na gobe daban na jibi daban na gata daban to ka hasibu ka amsa ku zauna ka hasibu je ka ɗaga hammatar ka aske ki nemi shi mai koda ka arziki gashin gaba sai ka ji wani iska ya zo maka na farin ciki da annashuwa shi yasa wani wajen masifa sai ta zamu ta ta anna hadha kullu min indi anfusikum babu ma ja fi qasr share babu bayan da zo game da rage gashin baki حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن ادم عن اسرائيل عن سماع عن اكرمه بن عباس قال كان النبي يقص annabi yana rage wa ya kudu mai sharibi yana rage gashin bakinsa ƙala wa kana ibrahim halilu rahman ya fa'alu ya ce annabin allah masoyin allah shi ma yana rage gashin bakinsa fitowa na farko dai hadisi nan bai ifi ne حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا عبيد بن حميد عن يوسف بن سعيد عن أبي بن يسار عن زيد بن أركم أن رسول الله قال من لم يأخذ من شاربه وأن بيرجع عشان باكين سبع فليس منا باية تاريد ba ya zama an kafiri ba kar ga wani da gashin baki kamar saman ja ga ce wai laisa minna annabi yana nufin fa laisa min al-amilina bi sunnatina ba ya cikin masu aiki da me jama'a wajen rage gashin baki shin akwai geji ko ba geji malaman cin sabani akan haka wasu da yawa sun ce cikin salaf sun ce a aske gashin bakin kwal ya zama komai a wurin wasu kuma suka ce wani a haske shi kwallon shi ne maganar mutanen kufa amma da yawa cikinsu kuma sun tafi a kan ragewa an gane ku ragewa shi sa, imam malik ya ce duk wanda ya aske gashin bakinsa kwalkwabo a da ke, a talladar tafi shi sa wasu suka ce gafi bakin za ka bar shi alama sanin ya taso ba wa shi yasa ko da wankan gawa aka yi wa mutum in gashin bakinsa ya yi yawa ya wuce lebiyan bakinsa tsayi na sama to a rage shi ya zama daidai daidai kare a abin don suna kama hujja da hadisin na in sa'a cewa duk wanda gashin bakinsa ya wuce lebiyansa tsayi ya yi yawa kare ya zai hadu da Allah haka ka a dan samu kan kenan masu wankar gawa in har ga akwai aiki jama'a sai a samu scissor a yi masa wanka an ga gashin baki ya yi yawa har yana shiga bakinsa sai a ne sai a rarrabe shi imam malik shi ya ce wanda ya aski gashi baki kwalkwabo a ladabtar da shi a dake shi da sanda ina ji wannan maganar nasiruddin albani nasiru sunna wa salaf nasiruddin albani ya kawo littafin sa adabu fuka an gane ko saboda ka aske shi kwal babu kyau a sai na umar ya yi fashi ga shi bakinsa yana motsi to amma ni ibn kafir ne kowa cikin malaman tafsiri da ya zai yana bayani wala kunna mithlu allazi alayhi na ma'ruf ko yake bayanin namiji da yake da haƙƙi akan matarsa mace na da haƙƙi akan mijinta shi da sai yake faɗa lalle lalle ne namiji ga kwalliyar da ya dace yi wa matarsa ga kwalliyar da ita ta dace ta yi wa mijinta sai ya ce kuma yadda ka yi wa matar ga kwalliya to kowa da irin kwalliyar da ya dace da shi yanzu kana dan birni sai ka mata kwalliya irin na ƙauyawa ai sai da wani iri <laughs> ko ma gama sannan kuma yadda kwalliya ɗin kuma da wuri da lokaci da yanayi sannan kuma da level ɗin mutum yadda domin kwalliyar matashi in dattijo ya yi zai yi muni in kwalliyar da cijo matashi zai ne ko ba gaba yanzu a ce shekaran ka tamanin ɗari ko ba gaba shi ke na matar <laughs> ka da ka sa kirifada an gane ko da t hanyar hai na zai yi ta ba zai yi ba shi sa ya ce da ya zo ma sai bayani ya ce kamar rage gashin baki in kai saurayi ne ka rage shi kaɗan bar kaɗan kaɗan baki baki a wurin ado ne in ka aske shi kwalfabo za ka ga babu kyau gashin bakin in da da kwaya aske gashin bakin gaba ɗaya in ya bar sa kaɗan kaɗan ba zai kyau ba wannan dai maganar magabata babun ma ja fil akhd min al-lihiya ban bayanin da zo game da ragewa daga gemu haddathana hanan qala haddathana umar bin harun an usama bin zaid an amr bin shu'aib an abi an jaddihi anna nabiyya kana ya'khudhu min lihiyati annabi yana diba daga gemunsa min ardiha daga fadin gemu ya rage wa tsuliya da tsawonta amma hadisin mawdu'un kirkira aka yi dan uwan man taraka abatin bukaili ya ba a cikin a fa saboda haka batun rage gemu babu wani hadisi sai dai ana iya gyarawa me gyarawa gemu in ka je kai aski sai a taje in akwai inda yi tsawo ko ba ba sai in ba su yi daidai ba yanzu gefen dama ya tsawo gefen dama ya kai inci biyar gefen wuri inci uku kagari <laughs> ana iya gyarawa a daidaita an gane ko amma ba wai a samu inda shi ma kaɗan na ƙara yawa a taje sai a gyara to wani iya aji an ji aji gemu suna ne sai ɗauka ba za a gyara ba yanzu ka dubi kamar nasu iyayen ka dubi na mala da wani za ka sun tsuma a gyare saboda haka kana iya abu nan sai in ko tsakiyar ya yi tsayi gefen kuma ya abu nan ba sai ka ɗan gyara ke zanto a dodon gemu a dole sannan kuma gemu jama'a babu adon da ya dace da namiji sai gemu don kai ma in ka to kai in ka aske gemu daga bakin kwalkwabo to in kana so kai kawai sai ka shafa koda da jambaki don fuskar ya zama da mata to in baka shafa koda da jambaki ba za ka kyau <laughs> ko ba ba to amma duk fuskar da ka gansa da gemu da sade da menene ai ka san jambaki ba wannan fuskar ko fuskar na yana da kwarjini jama'a kaga ga gemu masha Allah tabarakallah kwarjini ne da ita ya sa ake istifaki masana ado a duniya babu fuskar da tafi kyau a duniya kamar fuskar namijin da akwai gemu an gane ko amma mace ai tunda ba su da gemu shi yasa take sajan baki koren baki bulun baki da zuba wasu kasa kasa a saman idon ta saboda in ka ajiye kana so kai kyau sai da ka sai ka kwalliya amma in ba haka ba ba zai yi ba yasa ga ba Allah suna da gemu yabna umma la ta'khudh bi lihiyati ka duba koda kiristoci da suke kawo fim irin na annabi isa wanda fim na annabawa kyau suna ka annabi isa da hotonsa da me da ke sannan ka duba koda wasu na hoton wai annabi na yana yanka isma'il da me suke nuna shi da gemu sannan ko karka ɗauka wai gemu ka san wani za ka zai aske gemun shi wai don karace shi dan izala ne ha to kai in izalancin ma shi da gemu ka yi mana ba shi da abin da annabi ya yi ba amma ka ji a ɗauko maka duk fasta-fasta na shekinai da suka mutu a bayan su shaƙin na suwa ne da suwa ne ko ba ka ba ce ga duka hotuna suna da ne eh, sai ga wani kawai ya azgige mu don ya tsari izala don ka tsari izala musuluncin ba zaba da abin da da yake za ka bar shi saboda haka duk annabawa Allah shi yasa annabi Musa yake cewa eh, eh, annabi Haruna yake cewa da Musa ibn umma la khud bi lihiyati a cikin salaf eh, akwai wanda musulmi ya rawaita hadisi dangane shi kunama ya taba ko ya ge musa kwana uku an gane ko saboda aka gemu sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce gemu wannan gemu ne sajan na shi ma gemu ne an gane ko ah, ah, a a malikiya ma in ka taba saje ka taba gemu ka taba gemu asali ka taba gemu ka taba hanakarya a malikiya ka taba gemu ka taba karkashin abarka ka taba gemu sai in gashi ya gangaro wuyarka ne malikiya ta ce to na wuyar suka ce wannan ko gemun ado ne jama'a a samu masa mai a samun sa turare a rika gyara kena kif yana haske wannan kenan wannan kenan sai yake cewa eh, babu ma za fi fa’in lihiya bayan bayani da zo game da fa’in lihiya yi wa gemu afuwa a kyale shi kada aska ya taba shi a kyale shi a ba su afwa jama'a Ya sa a Saudiya duk inda ka je ga mai aski yana shan sigari sa yana menene ka shiga salon aski ko na za ka biya mai zai maka aski gaba ɗaya kana cewa gemu don haramun ko kashe shi ka yi ko fiskan da za ka cire ka ya are maka ba zai aske ba ba zai yi ba don ya yi laifi ko hukuma za ta ɗaure shi منذ الله يتي حدثنا الحسن بن علي عبد الخلال قال حدثنا عبد الله بن مي أم عبيد الله بن عمر أن أتي بن عمر قال قال رسول الله قال أحفو الشوارب كرجي غاشم باكي وأعفو اللحى جيمو كتالي jama'a ko alade ne annabi ta ku kyale alade ne ba kyale shi ba balle gemu annabi ta kyale shi ai Allah da ya tsira maka ya sa abin da yake yana sai ya bambanta fuskar ka fuskar ta ولكن حدثنا الأنصاري حدثنا ما عن قال حدثنا مالك عن أبي مالك عن نافي عن ابن عمر عن أبي بكر بن نافي عن أبي عن ابن عمر أن رسول الله لما قال أمرنا يأمر بإخفاء الشوارب ويجي قاشم باكي وإخفاء اللحى لحى جمع اللحية وكالي جيم باب ما جاء في وضع إحدى رجلين على الأخرى مستلقين باب mutum ya aza kafa ɗaya a kan ɗaya ya kwanta da gingine ka kwanta da gingine ku ba da gwada mana don na san kana son hutu gwada mana mana wannan ba ɗan hutu ba ne ran kwanta ba so ko awa ɗaya za ka yi sai kayi ba in dai wannan ka ba barke ba sai dai ya barke mu na kwanta kana ta tsara ko ba kwanta kawai ka gwada mana sunnar annabi za ku wannan shine rigingine ba za ki cikar ba zo zo zo zo yawwa mala bakar yawwa to shi da kira ka kwanta a rikin gine da ana kafar ka daya a kan daya حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباس بن تميم عن عمي أنا ورأى النبي يا النبي في المسجد يا يدي جنجني أما wa zai iya jari jilai alal ukura ya aza ɗayan kafarsa akan ɗaya annabi yi to kun ji ana an ta annabi ya yi to ba ma ja fil da bi zalika babin hadisin da bayani da ya zo cewa fa wannan irin kwajja ka aza ɗaya akan ɗaya ɗin bai inganta ba wanda ce ya inganta ya halatta ka yi bukhari da musulun su rohoto wanda ce a a musulun ya rawaito حدثنا bin بن bin muhammad al القرشي قال حدثنا abi قال حدثنا سليمان التيمي عن خداج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الصمة النبي عن استعمال الصمة يا إيه كم أنت يا هو معناك صاح أنك تشكر يجانك إيه وين رجعنا باب مزينة وين بفتح رجعنا يلبون غاني كه نعم إيه. ما رأسمك أكان يا هو ka sa rigan ka hannun ka ta cikin rigan ba kyau eh, zo ana sanyi wani yana ya ba ga wani maki zai ya kai maka daushi kafin ka jira mai ga mai da martani ya yi maka sau biyar ka zube ko kana iya ka yi tuntube to in hannu ka yana cikin riga ya za ka sa yin support ka karshen da kai tsaye za ka ah, wasa kalar da haƙoranka wancan kalar da haƙoranka wal ihtiba'i fi sawbin wahid da zaman ihtiba a tafafi daya Eh, ihtiba me ihtiba ka kafa kafafon ka ne to kana da riga ɗaya tufafi ɗaya riga kawai da labiya dogo ba wando bisan riwaye ka yi ga wannan zama ai babu kyau ka zama fulata ne kawai gaskiya <laughs> wa an yarfa ar-rajulu ihda rijlihi ala al-ukhra annabi ya hana mutum ya aza kafarsa daya kan daya ya kwanta ko a zaune wa musalkin alabari yana kwanci a gadon bayan sa babu kyau to wancan hadisin ya ce annabi yana yi wannan ko ya hana eh in dogon riga ne ba wando karka irin wannan zama an gane ko ko misali akwai wando amma wando a farke. to bai halatta ka irin wannan zama ka aza gaba da hakan ne ba saboda ga hadisan da suka hana in ba wando ko akwai wando amma a barke wanda suka ce ya halatta in akwai wando kuma a dinke ina ba ta an gane to ga shi ne amma ga wani ba kula da ne haka yi irin wannan zama ba shi da wando da aka yi masa magana sai ta ai Allah ya ce wa ja'alna al libasa sai ta ai da daddare yi Allah ya ce an sanya dare sutura ne to kaga حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله الذي قال نهى عن شمال السماء والاحتباء في صوم واحد وأن يرفع الرجل لمتن يا أذى إهدار إليه كفر فتيع أن قال كفر فتيع ala lokuna kan ɗaya wa mustalkin ala zaharihi ya kwanta rigingine da gadon bayansa sai mu tsaya nan jama'a insha Allah ta'ala karatu mu na gaba za mu babu ma da fi karahiyatul istija'i ala al-batn a karshe karshe karatu na ana gabatar da shi a masjidin salafiya kuma ni mai gabatarwa suna na abubakar bin mustapha a nan garin kusan abin da sa na yi bayanin nan karatu suka yana tafiya nisa har yana fita waje kuma mutane suna ta surutun ba sa sanin sunan mai karatu Eh, har akwai wasu ba za ga an fita da karatu ana buga wasu sunaye daban a jiki to abubakar mustapha da garin mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk to kun bari an an yi tasbihi ayi hamdala ayi subhanaka allahumma bihamdika wala sai da ba mu fiye zai amma ko ba da ko da rana a kullum insha Allah